bankuna da abu da na musulunci ne? wannan ina ga a cikin dukkan karatuttuka na in dangantakar magana ta kama mukan faɗakar da ‘yan uwa musulmi cewa ya zama wajibi musulmi su buɗe bankuna na addinin musulunci waɗanda suke da tsarin gudanarwa ta addini wanda babu riba a ciki ba don komai ba sai don mu musulmi cikin ayoyin alkur'ani mai girma da hadisan manyan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam domin Allah ya ce wa halallahu al-bai'a wa harrama riba kuma a cikin harkar banki a kori ba mai tarin yawa sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana cikin hadisi cewa la'ana Allahu akila riba wa mutilahu wa katibahu wa shahidaihi Allah ya la'anci mai cin riba da kuma wanda ya bayar da riba din da kuma wanda ya rubuta cewa an ba da riba da kuma wanda ya ba da sai da akan haka to dukan waɗannan dalilai ne da su ba su ga suna nuna mana ya zama tilas kenan buɗe bankuna na addinin musulunci kuma galibi akwai bankuna da dama waɗanda za su ga masu su musulmai ne gaba ɗaya ko ko musulmai su suka fi yawa a cikin shareholders ɗin banki. wanda ke nuna lallai ne ya kasance an samu gyara na san cewa ko wani yunkuri da waɗansu yan uwa musulmi suke a halin yanzu na kokarin buɗe bankin musulunci kuma na sa akwai waɗansu bankuna da suka ɗan fara buɗe waɗansu ɓangarori da babu riba a ciki za su tsara shi a kan tsari na bankin musulunci kamar a waɗansu ɓangarori na branch na Habib Bank kuma akwai tsari da yanzu ake ma wanda kwanan nan ake jin zai fara aiki an tare kuɗi masu yawa da za a buɗe wani banki na musulunci illa iyaka masu wannan kokarin muna fatan ubangiji ta Allah ba su kwarin gwiwa ya ba su himma da kwazo da abin zai fara aiki da wuri dan ya kasance dukkan ma'aikatan bankin mu maza da mata sun samu canji zuwa ga wurin da yake babu riba ce Allah tabbatar mana da wannan sai tambaya ta gaba muna muna mana yi mana bayani akan matar da ya kawance mata aiki kara kara kuma ta yi kuma da bakinta ta kasa faɗa wa kowa ko yaya hukuncin wannan auren hukunci dai kan sai mijin nan ya zama azzalimi don Allah a saurara don Allah don Allah ya saurara mijin ya zama azzalimi domin ka'ida ta aure ta wajabta wa ɗa namiji ya kula da abin da ya shafi shi da shan matarsa gwargwadon ƙarfin ikonsa gwargwadon yalwar dukiyarsa ba tare da yayi ƙauro ba ba tare da yayi almubazzaranci ba haka kuma wajibi ne ya kula da suturanta kada ya ce sai sallah kawai zai rinka mata dinki in mutum yana da hali duk a wata ma in yi bai laifi ba gwargwadon ƙarfinsa ba ce ya matsanta a kansa ba ce kuma ya mata rowa ba sannan kuma wajibinsa ne ya kula da wurin zamanta duk haƙƙinsa ne ko na haya ko mallakarsa yadda zai kare ta daga sanyi na hunturu da ruwan sama lokacin damana da zafin rana ya samar mata yanayi mai kyau na wurin zama sannan wajibi ne gare shi kuma ya kula da buƙatar ta ta namiji kuma wannan haƙƙi ne da yake mustarak tsakanin namiji da mace ubangiji ta'ala ya halitta mutum ya kuma kimsa sha'awa ta tare da shi da namiji ya jena da sha'awar mace wannan ba laifinsa bane haka Allah ya tsara birin halittarsa haka ya mace ma ta ji tana da bukatuwa zuwa ga ɗan namiji ba laifinta bane haka Allah ya tsara halittarsa wajibi ne ma'aurata guda biyu su amsa bukatar su ta wannan bangaren idan ɗaya ya zalunci dan uwansa sai Allah ya tare shi gobe sai Allah ya tsare shi gobe kiyama ya masa hisabi da haka duk namijin da yake jin shi yanzu babu ruwan shi da wanci ba zai kula da ita ba to haramun ne su gaba da su gaba da zama da ita a haka in ya gaba da zama da ita ba sai ya fice ta lokacin da yake jin shi ya wadatu ya gaji da ita a lokacin wani kuma zai je na santa haka Allah ya tsara rayuwa ko tufafi ne lokacin da kake jin ka zuba da wannan tufafin ka jefar lokacin wani idan ya tsunta ya sai ya yi sukuri sai yawa Allah godiya a kai to haka lamarin rayuwa yake amma dai mutum ya zauna da matarsa haka kawai ai ba a yarda ba ko wata ɗaya ko wata biyu in dai lafiyar ka kalau ballan tana ce an yi shekara har a ce an kai shekaru tara wannan ya zama babban azzalimi kuma ya nemi gafarar ta yafe masa in yana so ya tsira gaban Allah gobe kiyama in ba haka ba sai Allah ya kama su da azaba gobe kiyama gurgurdan yadda ya zalunce ta ka'idar shine in dai mutum ba zai yi wannan ba bukatar ta dace wannan sai ya sauke mata kawai ya sake ta wannan shine ka'ida a cikin musulunci kuma ita bai kamata ta yi zuwa ta zalunci kanta ba ya kamata ta nemi haƙƙinta a wurinsa ta hanyar da ta dace idan ya ki wakilanta iyayenta yan uwanta ya su sa su da su sa su sa baki a ciki ba wani abu bane na kunya cikin wannan al'amari shi yasa a da mazaje suka yi wa mata ila'i ila'i shine sai mutum idan masu sai masa laifi sai ya rantsa ya ce ba zai sake kula da ita ba har abada to sai ya zama da ita haka baya kula da ita sai Allah ya saukar da nasi cikin alqur'ani yace lil ladina yuluna min nisa'ihim tarabbu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim wa in azamu talaqa fa inna allaha samiun alim lalle waɗanda suke rantsuwa cewa ba za su kula da matansu ba an ba da damar a jira su ne tsawon wata hudu kadai da zaran an wuce wata hudu bai dawo ya ci kula da ita ba ya ci gaba da kula da ita ba sai mace ta kai ta kara wajen alkali sai alkali ya turfa san cewa dole ya ci gaba da kula da ita idan ya ce shi ba zai ci gaba da kula da ita ba sai alkali ya ce to dole ka sake ta idan yace shi ba zai sake ta ba sai alƙali ya sake ta a madadin sa a ba ta takarda ta je ta yi idda ta aure wani namijin ko da annabi da matan suka yi masa laifi da ya karace masa wata ɗaya ne kawai sallallahu alaihi wa sallam to da haka ya kamata a lura da wannan sannan kuma ko da lokacin Umar dan Khattab lokacin da yake zagaye cikin garin Madina ya ji wata mace tana jin takaicin rabuwa da mijinta saboda an sa shi cikin sojojin musulunci an sa shi cikin sojojin musulunci ya tafi watanni bai dawo ba sai Umar dan Khattab ya kira yasta hafsa matar Annabi yace da ita wani tsawon lokaci ne ya mace za ta iya haƙura da ɗa namiji ba tare da ta ji ta cutu ba ko da namiji bai kula ta ba ka duba matsayin na Umar dan Khattab da tsoron Allah ka zo matsayi irin na Umar dan Khattab tsoron Allah kuma ka duba matsayi na Esta Hafsa ce fa matar Annabi fa kuma ka duba dangantaka da ke tsakanin da da mai da da a wato uba da Esta mace amma duk da haka bai ji kunya da tambaye ta ba yace da ita wani lokaci ne da ƴa mace za ta ji namiji bai kula ta ba ko ba ta damu da yawa ba ta ce wata shida sai Umar dan Khattab ya mai da wannan ya zama ka'ida da doka duk sojan da aka dauka ya tafi jihadi idan ya wata shida dole a kyale shi ya zo ganin gida dan ya zo ga iyalinsa dan kar a sa matar su shiga cikin wani hali wannan shine tabbatacce kuma wata mace ta taba zuwa wajen Umar dan Khattab ta kawo karan mijinta ta ce mijina kullum dare yana ta kiyamul laili kuma da safe ya tashi da azumin nafila sai mu dauka tsayi sai Allah san barka lalle Allah ya baki miji na gari kace amir mu'minin kullun da daddare sai yayi sallah ne har kusan alfijir ke to kuma da safe ya azumi kace wallahi kin more Allah ya baki miji na gari sai wani daga cikin yan fada sai yace baka fahimci me take nufi ba tana nufin mijin da ya kaurace mata ne fa don in dai kullum za a kiyama kiyamar da dare za ta azumi kaga ai ba wata harka kuma tsakanin ki da ita kenan ta alaka ɗan namiji da ya mace sai sai to tun da ka fahimci karanta kai ya kamata kuma kai hukunci ya hukunci yaya ya kamata a yi sai sai abinda muke gani a garin mu'minin a kirawo mijin a tirsasa shi da karfin iko cewa a ka'ida ta namiji yana iya auren mace hudu ne ko to idan yana iya auren mace hudu in za a yi rabon kwana ɗaya ɗaya kowace mace a cikin dukkan kwana hudu tana da shi to nawa to ɗaya to a tirsasa shi cewa dukkan kwana hudu uku ne zai fi kiyamun laili amma na hudun nata ne ba kiyamun laili da nan babu azumi haka Umar dan kafa zai kira wannan mutumin aka ta shi aka ce ka je ka je kiyamun laili ga azumi amma kwana uku na da ne kiyamun laili na hudu kuma dole ka bata nata shine abinda in an yi wannan ba a zalunce ta ba a ce abin nufi a nan gurin matukar namiji yana cikin daidaitaccen yanayi kuma mace tana cikin daidaitaccen yanayi don a iya samun wani ba ruwanta wata ma ba ruwanta amma dai tsakatsakiyar tsakiyar dan adam shine wanda yake ita ce wanda take a cikin kowane kwana hudu za ta bukaci namijin ta so daya shi ma kuma lalle ba zai kasa ba wannan to dole ne yin haka ga wanda yake daidaitaccen yanayi amma wanda yake sama da haka kuwa to wannan ana iya samu wanda suka sama da haka ko kasa da haka ana iya samu amma dai wannan shine tsakatsakiya wanda da shi ake faɗa ga abin da ya shafi mafi rinjayen jama'a dan haka dai wannan mata a halin yanzu tana da dama ta kai ƙara wajen wanda za a shafe mata hawayenta wajen iyayenta su kuma iyayenta su matsawa wannan mijin na farko ya tabbatar ya zalunce ta nemi gafaranta na uku ya cigaba ya koma alaka da ita na biyu in ya ƙi da wannan kuma a matsa musu dole ya sake ta dan zai zama to ya zalunce ta kenan in kuma tana ganin ba ta son rabuwa da shi saboda an haye yaba to shi kenan ita kaga za ta iya juriya kenan sai ta tayin azumi ita tana kiyamul layl kuma azinta babu ruwanta kullun dare ta take kiyamul laili da safe kuma ta tashi da azumin nazila ta je ta samu wasan gidan aljanna anan ta hakura amma matukar ta san ba za ta iya hakura ba kar ta samu kanta cikin wani yanayi na saba ubangiji sai ta nemi saki amma baya daga cikin ladabi ya masu ce dole ka sake ni a nan gurin iyaye ne ya zama dole su tsare mutuncin ƙasa. yayye ya zama dole su kare mutuncin wasu. ya'ya ya zama dole su kare mutuncin mahaifiyarsu dole ne ita mace a samu wani namiji da zai tsaya mata gaba ya kare yancinta iyaye su daina sakaci da ƴaƴansu ana zalunta su ba tare da sun yi magana ba haka yayye su daina sakaci ba a san mu daurewa mu ko kannan mu gindi su yi tsara da rashin mutunci a gidan miji amma kuma ba a san mu kyale ana zalunta su ba mu ce komai ba mutanen mu iri ne ko wanda zai rike sanda ya ce ni ba a yaji a gidana duk yadda ta yi yaji za a yi mata duka da mutiya sai ta koma da karfin tsiya wannan ka zama zalibin uba kuma ka zama dictator baka da wani amfani ko wanda zai ce a'a da ta zo me aka yi miki zauna nan ya zo nan ya same ni mijin ya zo tsora masa zagi ta inda yake shiga ba ta nan yake fita ba wannan ma ya zama shirme tsakatsake ake so ka zama ka tambaye ta ka bincika ka ji me ya kawo ta in ka ji ita ce take da laifi ka tsaya ka bi mata ka duka kare haƙƙinta in ita ce take da laifi kuma ba ita ce abin kai mata faɗa in ita aka wa laifi ka kare mutuncinta wannan shine tsakatsakiya da ake so mu kasance Allah ya rufa lafiya wannan eh, a wajen eh, a duk lokacin da ya zo wajenka yana aikata azumi da ita don saboda ya ta ga ta ga wani cewa baya san haihuwa baya san haihuwa baya san haihuwa da ta ɗaukar mutum da tana kan maganin haihuwa duk da tana kan maganin hana haihuwa ne amma ne da gaba sai kuma na daɗa runguna mata ta wajen wannan abu to da mai da kake nan ya halatta da wuce a da ɗaya cewa an ci gaba da gare shi sai ne ta sai a Allah da wani ko suna suna da aikata to me ne ne wannan wannan wannan gaskiya ne manzo Allah ya faɗa cikin hadisi dukkan matar da ta kwana tana kaure cewa shimfidar mijinta to mala'iku za su yi sala'anta ta har garin Allah ya waye Allah na fushi da ita har sai lokacin da mijinta ya huce to amma kuma tana da haƙƙi ita ya mace haƙƙi na saduwa tsakanin ma'aurata haƙƙi ne guda biyu na shi namijin yana shi mata tana da ba ya da ƴancin da zai yi azalu wai kawai don gudun haihuwa na farko in haihuwa kansa faɗa ne da manufar aure dan manzo Allah ya nuna yana daga cikin hikimomin aure dan a samu haihuwa kai kuma ka zo kana faɗa da samun haihuwa kaga wannan mummunan manufa ce shi ma wannan kamar wancan ne a gaskiya iyayensa ya kamata su tsare mata haƙƙinsa amma in ta ce za ta kaurace masa akwai jin tsoron ta fada cikin sabon ubangiji kuma in ta ce za ta kula shi shi kuma zai keta dokarta dan zai yi azalu ko ba dukkan mutum suke son azalu ba dan ba wani amfanin alaƙar kenan ta auratayyar to ya kamata a nan gurin mahaifanta ko wakilanta su tsaya tsayin daka su kare haƙƙinta in mijin ya ki yarda a nan gurin mace tana da dama ta nemi saki ta hanyar shari'a tana da wannan damar a musulunci dan ita ma haƙƙinta ne haƙƙin saduwa din haƙƙinta ne haƙƙinta ta samu ɗa shi kuma ya ce baya so kaga a nan gurin tana da dama ta nemi saki dan ya karya ka'idar aure kenan duk wannan yana cikin wuraren da in mace ta nemi saki wato ba za a ce ta saba ubangiji ba sai neman saki da ke zama sakon ne ba tare da wani dalili ba mace ta nemi saki to irin wannan annabi ya ce ba za ta ji karshen aljanna ba amma matukar akwai dalili kwala irin wannan ba ta da wani laifi sai dai abin da ya fi mutunci ya kasance ta ne ya tsaya mata har kullum ina kara jaddada wannan saboda iyaye suna da sakaci game da 'ya'yansu mutum ya san ana azabtar da yarsa ba zai iya kirawo surkinsa ya masa magana ba ba zai iya kare ta ba har ya tafi shiga cikin halin kakanuka yi wata ta fara shige shige wajen bokaye wata ta fita yawace yawace wajen alaka da mazajen da ba nata ba ka ka ta irka za ta yi shiga wuta a madadin ka tsaya ka kare yancinsa Allah rufa mana asiri wannan tambaya tana da alaƙa da danganta da suka karanta ilimin ilimin na gaba gaba ga su a kasar matakin da da ya kawai yin wannan wanda ba aikin ke ba ne ko kwata ya za a yi tafiyar da ruwan ta hanyar da za su yi da biyu kuma ya matsayin adon ‘yan mata wanda da suke aure ba ya matsayin adon ‘yan mata wanda da suke aure ba bayanin da nai game da muhimmancin aikin likitanci ko wani abu mai kama da shi muna magana ne akan abin da ya fi muhimmanci ko abin da muka fi kishirwarsa ba don cewa sauran ilmomin ba mu da bukatar su ba muna da bukatar sauran muna da bukata ta sauran ilmomin sai dai bukatuwar mu zuwa ga wannan ta fi tsanani karancin mu a cikin wannan fagen ya fi tsanani shi yasa sai na bada yawancin zance na ya gudana kan wannan bangaren amma sauran bangarori na ilimi dukkan ilimi yana da amfani amma ya danganci wace hanya aka baka yi amfani da shi waɗanda suka karanta accountancy ko suka karanta administration ko suka karanta menene akwai wanda ya su gudanar da a ah, wani ta karanta administration ba za ta zanto da yawan principal a makarantawa ba za ta zanto shugaba ta wata kungiyar mata wanda za a tsara wani abu ko na addini ko na rayuwa ba ba za ta tsara ko da waɗansu sana'o'i ta na gida da suka shafe ta ba a yi modernizing ɗan sana'o'in da muke da su na gida irin wanda suka dace ya mace ta yi a cikin gidanta da aure wanda ba sai ta fito ta yi gogayya da maza ba duk waɗanda za a iya amfani da su a layi da ɓangare na rayuwa daban-daban kuma a yanzu haka ko da a cikin ɓangaren aikin gwamnati ni ba na cikin waɗanda suke ganin cewa totally mace ka ta yi aiki ɗari bisa ɗari amma ko ba na cikin waɗanda suke cewa kuma ta zai ta kowane irin aiki akwai abubuwan da a karan fari waɗansu giɓin da kafin a samu mazan kafin a samu wato a gyara al'amura dole sai mata sun rike su saboda namiji na da bukata mata na da bukatan wannan bangaren kaga dole sai dai kawai a killace wuri kaza na mata ne a sa matan da suka shafi wannan su kula da shi wuri kaza kuma na maza ne a sa maza su kula da shi ko da ministry guda ɗaya ce ai mace tana da bukatar wannan ministry din yadda na mutane miji ke da bukata sa dauki mata dan bukatun mata yan uwansu sa dauki maza dan bukatun maza yan uwansu amma a gama a ta kuɗa da juna to nan mai haramci ke shigowa dan dole mace ta samu kanta cikin kaskanci da namiji sun sa ta dan yana shugabanta a wurin aiki ko kuma a'a ga teburinta ta ga da namiji suna office daya suna kusantar juna ana muzurai da juna ana shakan numfashin juna dole ta barna ta faru a irin wannan shi idan zai zo aiki sai ya ado don saboda adadin matan da suke ma'aikatar su daya ita ma sai ta yi ado don wani ɗan namiji da za ta burge abokin aikin ta ba dan mijinta ba nan barna take shiga inda za a raba to shine sai abubuwa su tafi daidai wanda da ake bukata duk ilimi in mutum ya yi amfani da shi ta hanyar da za ta taimaka addini zai yi amfani ba za a ce dole sai bangare guda ɗaya ba amma na ambato ɗancan don saboda sun fi muhimmanci a yanzu mun fi kishirwarsu abin da ya shafi ado da 'yan mata suke yi ko dukkan ma matar da ba ta da miji da aka yi maganar sutura ta hijabi ana maganar hijabi ne ga dukkan matan da ta zama baliga sawa'un tana da aure ko ba ta da shi budurwa ce ko bazawara matukar baliga ce dole ta sanya tufafi wanda yake hijabi an gane wannan abin da waɗansu matan suke cewa a ah, to idan budurwa ta sa hijabi ya namiji zai gane cewa budurwa ce ballantana ya nemi aurenta idan ba zuwa ta sanya hijabi ta yi lullubi to ai ba za ta samu ba zuwa da zai ce da santa ba ma'ana hijabi za ta yi ba hijabi kamar kaɗawa kanta ƙararrawa ne take cewa ga ta ba ta da miji kun ga wanda ai ba daidai bane ba ita hanya ta neman aure ko hanya da za a bi a gane mace ba ta da miji kuma har ta samu saurayin da zai zo ce na san aurenta ko ba zauren da zai ce na santa ta wallahi ba sai ta yi shiga irin wadda muke yi din nan ta rashin kirki ba ko alama idan dai shiga ta mutunci duk dan adam ko baya da mutunci shi yana son mai mutunci ko baya da kirki yana son mai kirki kuma duk inda mace take ta gari ko dan adam guda ɗaya na gari sai labarin sa ya kai inda baka tsammanin zai kai dan zaka ga kana son kai aure zaka ji labarin wata aure kaza ana labarin ta duk mutum ne kirki sai an ji labarin ta saboda haka dole ai makotanki makotan gidanku ta dama ko ta hagu ko ta gabas ko ta yamma ko ta kudu ko ta arewa sun san nan gidan akwai wanki tana zuwa makaranta ko tana kaza ko tana kaza amma ba ta da miji budurwa ce ko badaura dole makwabta za su sani kuma duk mai neman aure ta hanyar mutunci ta hanyar makwabta yake jin labari ba wai sai mace ta yi wannan tsaraitin ba a takaice dai sa hijabi din nan sanya wannan tufafi na mata dole ne da dukkan kyamusi sawa'un budurwa ce ko badaura illa iyaka mace za ta samu miji ta hanyar labarin ta za a ji na ɗabi'unta da halayenta na gari da iliminta ta hanyar ta da sauran danginta ya ga dama mutum zaka je ya aure ba shi ne ya fara ganin matar ba wani ne ya ba shi labarinta sai ma kila inda zaki tuna ko dukkan wata mabukiyar aure ko wanda take yi ko wanda take kaza za ta sanar cewa kila mijinta zuwa yayin lokacin da ya zo wuri ta ai na ji labarin ki ne a wuri kaza da wuri kaza ba wai kawai ganin ta yi akan titi ba saboda haka ya kamata a kiyaye wannan

a bisa na zuwa wajen malamin duba ko zuwa wajen boka ko dukkan wani mai tsibbo haramun ne cikin addinin musulunci manzon Allah ya nuna dukkan wanda ya tattaki ya je wajen boka ko malamin duba ba za a karɓi sallar ba ta kwana arba'in dole ya sallar kuma babu lada akwai hadisin da ya nuna dukkan wanda ya je wajen boka ya tambaye shi ya gaskata abin da ya faɗa to ya kafircewa abin da aka saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya zama wajibi a nan gurin mijin ya daina zuwa ta fadakar da shi cewa zuwa wajen boka haramun ne idan ba zai ji wata ba ta sa wani malami da yake sauraron karatunsa ya fadakar da shi cewa zuwa wajen boka haramun ne kuma ta tunatar da shi cewa shi mummuni gaba ɗaya dama a cikin jarrabawa yake dan Allah ya ce allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ubangiji shi ya halicci mutuwa da rayuwa don ya jarrabe ku a bayyana wane ne cikin ku yafi kyawun aiki to tunda ko ana cikin jarrabawa jarrabawa kuma iri biyu ce kamar yadda Allah ya ce wa nabulukum bi sharri wal khairi fitna muna jarraban ku da sharri muna jarraban ku da alkhairi jarraba da alkhairi a baiwa mutum dukiya da koshin lafiya da sauransu jarraba da sharri a jarrabi mutum da cuta ko talauci to sai ko manzo Allah ya faɗa cikin hadisi yace abin mamaki al'amarin mummuni al'amarin ka gaba ɗaya alkhairi ne domin in wani alkhairi ya same shi baya tuna cewa da sa ce sai tuna ni'ima ce daga ubangiji sai wa Allah godiya sai hakan ya zama alheri gare shi in kuma wani sharri ya same shi baya tuna cewa kasa wasa ce da ragwancinsa ko wani ne ya masa sai ya tuna cewa Allah ne ya ga daman jarrabarsa don haka sai ya haƙuri sai wannan din ya zama alheri a gare idan Allah baka sai kai godiya Allah ce la in takartum lazizannakum in kun gode sai mu kara muku idan Allah hana ka kuma sai kai haƙuri Allah ce kuma inna Allah ma'a sabirin Allah na tare da masu haƙuri. amma duk wanda aka ba ya ki godiya aka jarrabe shi ki yin hakuri to kaga ya zama cikin tababbu cikin bayi Allah ya tsare mu wannan shine abin da ya kamata ta ja hankalinsa ko ta sa a ja hankalinsa akai na ja hankalin na ja hankalin ya ji bai domin matasa wajen su ja hankali ya ji bai yana nuna wani cewa ita wata ta ce wata kuma wata ta ce wata cikin da ya kai kuma ya yarda ya amince da fatawa da aka yi mun dangane da matsaloli da ka iya faruwa tsakanin ma'aurata guda biyu kan cewa a yi haƙuri da juna a bi hanyoyin gyara ban so kai tsaye in ce miji ya rabu da mata ko mata ta nemi tuki ba dan komai ba dan saboda in abu za a iya gyarawa gara a gyara shi amma in abu ya kai lahaula da quwata ba zai gyaru ba to zama fa bai da amfani yanzu misali bayan da za a yi mace ta zo ta tambaye ni mijinta ta san yana neman mata yana zinace zinace tana da kwakwaran dalilai akan haka kuma ta yi ta yi yaƙi dainawa ta ce mu yi sa ni kai da zan iya cewa ta rabu da dan in ma ban faɗa mata wannan ba na san na ha'ince ta har da Allah dan zai iya zuwa ya ɗauko cuta ya kawo mata gida kamar yadda ya shafa ruwa ko wata ta ce mijinta baya sallah ta yi ta yi rinka yin sallah yaƙi. ban shakka ban jin damuwa in ce ka rabu da shi tunda baya sallah tunda malamai ma wadansu suna ganin wanda baya sallah kafiri ne to haka idan mutum yana wannan tsubbace tsubbacen yana wani gunne gunne da bokanci da tsafi ba da wani amfanin zama da shi za a yi hakuri ne zuwa wani lokaci a ba shi wadansu watanni ana jan hankalinsa da wa'azi idan ya ki yarda na tabbatar in kin rabu da shi Allah zai canja miki da mafi alkhairi duk wanda ya bar abu dan Allah sai Allah ya musanya masa da wanda ya fi shi alkhairi ka'idar musulunci kenan amma in mace ta zauna da irin wannan ita addinin ta yana cikin hadari na ya'in ta yana cikin hadari haka shi ma miji in ya zauna da mace mai wannan a ce miji ya san matarsa tana yawace yawace wa ce ya hakuri ba da wani amfani yin hakuri a wannan ko tana shaye shaye ko tana tsafa tsafe tana zuwa wajen bokaye ta zo ta binne laya a nan gurin ta binne a za can a yanka kaza mai waje waje a can a yawaye a can ya zai tsaya na tafiya da wata magoya a cikin gidansa ba da wani amfani kai tsaye sai ka faɗa masa magana ɗaya tabbatacciya to amma duk irin abubuwa mukan fara gabatar da cewa a yi wa'azi a ja hankali a faɗakar a kewayo ta nan a biyo ta can don sa ran ko mutum ya kimtsu in mutum ya kimtsu haka aka fi so amma duk mutumin da yake sauraron Allah yake sauraron manzon Allah an faɗakar da shi ya kiji to ba da wani amfanin ci gaba da zama da shi sawa'un namiji ne ko mace Allah fahimtar da mu sai da dare bayan haka akwai wani Allah ya ce wai idan mutum idan wani mutum ya abin da ya inganta daga manzon Allah ya ce inna Allah auha ilayya an tawadu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahad ubangiji allah ya yi mun wahayi cewa ku zanto masu kaskantar da kai har ya zanto ɗaya bai wa ɗaya girman kai ba har ya zanto ɗaya bai wa ɗaya fishigi ba ba kyau nuna wa mutum girman kai da wanda ya girman kai manzan Allah ya yi mana bayanin girman kai duka nufin din girman kai dan lokacin da ya ce mutum ba zai shiga aljanna ba in a cikin zuciyarsa akwai kwayar zarra na girman kai da wani sahabi ya ce mata to ai ɗaya daga cikin yana so ya sa riga mai kyau tufafi masu kyau takalmi mai kyau yin tsafta da yin ado shin wannan ba yana cikin girman kai sai manzo Allah ce a'a inna Allah jamil yuhibbul jamal ubangiji ta ala mai tsafta ne yana son tsafta babu laifi ubangiji na son ado dan kayan ado ba girman kai bane sai yace girman kai shi ne batrul haƙƙi wa ghamtun na batrul haƙƙi kin gaskiya in ta bayyana ka ƙi karɓa don kare na wanda ya faɗa wata ta faɗa miki gaskiya ki cikin je ta shekaru ki zazzage ta ko ki mutuncinta ko ta faɗa miki gaskiya ki da cewa yau ai ba ta kai matsayin ki ba ko mijinta bai kai matsayin naki ba dan me za ta ce miki kaza hatta in ta ce miki magana to wannan shine girman kai da ghamtun na shine yi wa mutane kallon hadarin kaji raina mutum kallon mutum a rene ina zai da wasu yake ta kallon biyu ahu to wannan shine girman kai mutum da biya kalle ka tunan daga sama har ƙasa ya ƙare ma kallo ya wani kawar da kai ya yi tsaki kaga ya ci mutum ka to wannan mai ki gwargwadon kwayar zarra in mutum yana da wannan a zuciyarsa ba zai shiga aljanna ba haka manzo Allah ya faɗa kun gane ko to in mun fahimta wannan shine a matsayin girman kai kaga wanda ya maka ɗaya daga cikin wannan kai ba za a ce ka mayar da martani ba ai da in ka mayar da martani kai ma ka yi laifi amma idan mutum ya kasance kana son mu'amala da shi kana tusa kanka shi kuma yana jajjanyewa kana tusa kanka yana janyewa to ka ci gaba da kaskantar da kanka wurin sa ba da amfani dan ya zama kaskantar da kai musulunci ko ba ka kaskantar da kai da ma'anar mona na kanka ko wulakanta kanka kana da daraja shi ma da daraja irin taka baka raina shi baka ne mu'amala da shi yaki kai ma sai ka kyale shi wannan baya hana ku gaisa baya hana kai masa barka in wani abun farin ciki ya samu baya hana kai masa jaje in wani bakin ciki ya samu amma shi ma yadda ya kulle ka kai ma sai ka dan ba shi hutu wannan ko ba sunan sa girman kai ba ma'ana dai kila ana fassara hadisin ba daidai ba ko kuma yan hadisin haka yake to ya ci karo da abin da manzon Allah ya faɗa cikin hadisi ingantacce da haka wannan bai inganta ba wannan shine bayani mana mun ji a cikin kasashen ka da kai na da mai zai cewa akwai magana addu'o'in da ka rubuta da mata da samu mata kan da kan to wannan yaya za mu samu wannan dan da mu tsakani da Allah kuna son wannan addu'o'in na mallakar mu eh <laughs> ana so tsakani da Allah kuna so waɗannan adoyi na karanta su a cikin wani kafet na daban bayan kafet ɗin ta zai da aka yi akwai wani kafet ɗin da aka yi wanda aka yi masa taken saura iris wato saura iris ki mallake shi to a ƙarshen wannan kasa din ne na farfaɗe ababen da ban faɗa ba a cikin bai zai sannan kuma sai na karanta wannan addu'o'in kuma daga baya addu'o'in na rubuta su da hannuna an buga su a kan kwamfuta na bayanin su cikin harshen hausa wanda na sa masa suna sako na musamman addu'a da ladubbanta ya kunshi bayanin addu'a da lokacin da ake yin addu'a da me ya kamata ki karanta ga lokacin da zaki yi addu'ar ga abubuwan da ya kamata ki karanta ga kuma abubuwan da zaki kiyaye dan addu'a ta ki tafi nasara wannan kuwa na san ya yi yawo a hannun mata da dama a Kano da Maiduguri da Bauchi ina nan Kaduna ma waɗansu sun samu ni dai ba da tabbas amma ina jin a cikin taron nan ma akwai wanda suke da su kala in sun yi ku adalci da shi ku rawa ba sa faɗa su ce suna da shi daga ba za su yi photo start ba ku in kuma har zuwa ga za su yi ku rawa ko ba sa so a gane su to ni na muku alƙawari ranar da zan sake zuwa Kaduna insha Allah zan tawo muku da su amma na san a cikin taron na akwai wanda suke da su ba za ku tsora ba insha Allah wannan kawai za mu yi kawai da suke da shi za mu bayar Allah ya a can duk ya da cikin wani da suke da kuma na ya kawai zan ba da aiko da wani na wannan a cikin da vice president na form da kuma shugabanni ya mai tsawo da wayanda ya dace insha Allah za a samu Allah ya baka da Allah ya kuma da Allah. ya ta gaba shi ne, menene rubutun da yake zurfi za mu iyalinsa a wajen zama alhalin yana da fatan wadata musu kuma an yi fahimci magana an yi an yi ya yi iya wadata musu a wajen zama tambaya ya tambaya ne ne to a nan idan kuma matan ko kuma matan suka tashi ko ta tashi ta ne wani wurin zama da danta ta yi laifi a wajen ubangiji ko kuma. mutumin da ya kuntata wa matarsa cikin abin da shafi wurin zama ko sutura ko abinci lalle baya cikin ibadur rahman dan Allah ya siffanta ibadur rahman allazina yamshuna alal ardi hawnan wa idza khatabahum aljahiluna qalu salama cikin sifofin sa yace wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtiru su ne waɗanda lokacin da za su ciyar da iyalinsu su na rayuwa bukata ta sutura ko abinci ko mahallin zama lam yusrifu ba sa yin almubazzaranci wa lam yakturu kuma ba sa yin kwauro daidai wa da suke yi idan namiji ya kuntuta wa ya mace dangane da wurin zama kuma ya kasance mahaifinta ko iyayenta sun yarda su bata wani wurin zama da ya kamata ta zauna a yalwace to ya zama dole wannan namijin ya bata dama ta zauna a wancan wurin musamman in suna da yara wani lokacin za a ga mace a daki daya ita da yaranta wajen biyar ko sama da haka ita ma kishiyarta a daki daya da yara wajen bakwai ko takwas ko sama da haka to wani lokacin a irin wannan ko da kina son su yi tarbiyya ba za ta gudana da ya kamata ba domin yaran nan in suka fara girma bai kamata a ce maza da mata suna kwanciya daki ɗaya ba bai kamata a ce suna kwanciya shimfiɗa ɗaya ba don ya warga da lissafin tarbiyya a wani lokacin ma ke kanki mijinki kuma yace zai zo wurinki a irin wannan ɗakin duk wannan ya zama ba mutunci kenan babu tarbiyya a irin wannan yanayi dole miji ya yalwata wa mace da akalla ta samu inda yaran za su kwana ya ta wan banda inda za ta kwana dan ya kasance an yi tarbiyya mai kyau idan ba ya da hali to sai a tafi akan larura a haka sai dai ya hakura da matar kenan babu shi ba ita sai da ranar in yara sun tafi makaranta wannan ya zama akwai sa kenan kuma in kuma yana da hali to dole ne ya tabbatar mata da wurin da zai yalwatar da ita ba tare da an yi almubazzaranci ba ba tare kuma da an yi kwauro ba ina cewa ba tare da an yi almubazzaranci ba don saboda waɗansu suna bukatan adadin ɗakuna da yawa da wanda ake bukata da wanda ba a bukata har ko ta yaya ta da na je gidanta na ga ɗakunan ta sun yawa ni ke ta miji irin wannan ɗakuna haka da yawa sai ta ji ta fito ta ce to me kake nufi wancan ɗakin da ke kyantinki ne wancan kuma na telefon ne wancan kuma na wani <laughs> da Allah ce telefon yana da ɗakin sa daban ke kyantinki yana da nashi daban <laughs> waye na ɗakin kuma an shiga almazuranci kenan <laughs> in ba yi ba ba ɗakin kwana yanki in ɗakuna suka zama yanki da yawa dai aljanu suke shiga cikin kwana haka manzon Allah ya bayyana kaga za bukata almubazzaranci amma in akwai bukata ta sa a yi daki biyu uku hudu biyar wannan sai a yi saboda haka ya kamata miji yayi wannan ya zama wajibi kuma ya yadda da wannan in ba zai mata bai kyale iyayen ta mata wannan wajibin sa ne ya yadda da wannan na. bismillah tallaka a yadda take tsarin talla a yanzu dinnan ba ta halatta ba tsakani da Allah domin galibi waɗanda suke talla sukan samu kansu cikin lalacewa da koyon waɗansu munanan hali da kuma a tursa ta ya za ta fito da kayan talla ba ta sai rabata koma gida iyayenta su zage ta to wannan sai ta sa dole ta rinka murmushi ga samari da masu sai da sai da masu sayan wani abu a wurin ta ba dan koyi ba dan a sai kayan ta koma gida lafiya wannan yana lalata tarbiyya kuma yakan hana da dama daga cikin yara din yin karatu ga rashin karatu ga rashin tarbiyya ga kuma yarinya ta koyi mugayen halaye a wurin yan uwanta yan talla da suke haduwa ko a wurin waɗansu mazajen da dai sauran matsaloli masu tarin yawa amma tsari ya kamata a ce gwamnatoci su yi gwamnatocin mu ne galibi a zalumai ne inda za su yi tsari dole akwai shirin tallafa ma iyali maza ko mata ta yadda ba su ƴaƴa mata an dora musu tallafa lalle akwai waɗansu daga cikin magidantan wahala ce ke sa a dora wa yara talla dan rashin abin da za a yi ko abinci ko sutura ko wani makamancin sa amma akwai waɗansu kuma gasa ce ta san abin duniya take sa a yi saboda haka talla dai kan haramun ce sai ga waɗanda ya zama dole ba yadda za su yi sai wannan to su kuma wanda ya zama dole din nan ya zama dole ga gwamnati ta dauki nauyin rayuwarsu alhamdulillah a Kano state tun da an fara aiki da shari'a akwai tsari na hana talla da gwamnati za ta fito da shi kwana kwanan nan da kuma tsari na tallafa ma iyali dan ganin ba sai an yi talla din ba wanda muna fatan sauran jihohi ma za su koyi da irin wannan Allah ya taimaka mana wannan ba tambaya wani ba amsa ce wata bai wata gaba mata game da bayanin da ya yi a kan malamai masu dole da yan makaranta ko ya gina wani da sauransu abin da mana wani ce mana ba kafirai ke yin wata miyawan ayyuka ba wato masu ita hajji ya'ya mata su ce sun ne ko ne wani abu da suka da za su ba su kira ba wani abu shi ne kuke cewa ba ɗalibai ne suke yin wannan ba musulman ne suke yi domin suna da rai da neman su don sun san yawan ya kama mata ba su yadda da ku wanda to ana ba ɗaya ne wato kawai ƙarin bayanin da shi ne in mun bodancan matakan da na zayyana ina ganin za a ci nasara akan magance wannan matsalar matakan ko shi ne ya kasance su kungiyar ɗalibai duk wani malami da aka san shi ya shahara akan wannan a ɗauki mataki a kansa akai karansa ga hukumar university tunda ba wata ka'ida da doka ta university ta ba shi dama ya wannan rashin mutunci ba wata ka'ida da doka ta kasar ta ba shi dama ya tafasa ya mace sannan a ce iyaye su ma su yi kungiya ta su da duk yarinya da aka ce ta mata haddi su ce sai sun ga bayan wannan malamin su kai shi kara kotu su kai shi kara hukumar jami'a su kuma sauran malaman jami'an da suke ba ɗabi'ar su bace ba wannan su kare mutuncin su ta hanyar yakar yan uwansu malamai da suke wannan dan kansu su musu suna ni na tabbatar in aka yi taimakon keniya ta wannan hanyoyi insha Allah za a samu gyara shi ko mai yi ji tsoron Allah ya sani cewa duk abin da yake yana daukar zunubi ne wata irin sakatawa ce ta minti biyar da bayan kayi zaka manta da kayi sannan ka je kuma zanubin yana nan yana jiran ka gobe kiyama Allah ya rufa mana asiri da maganar sai da kai kace an yanke wa mace karfe kawai ka bar fuskar ta da to ne ne matsayin ka ko ta kai a musulunci na faɗa sun tuni na ce matsayin rufe fuska malamai sun yi saɓani waɗansu sun ce wajibi ne waɗansu sun ce mustahabbi ne malaman da suka ce wajibi ne irin su shek Abdulaziz bin Baz da sauran manyan malamai malaman da suka ce mustahabbi ne irin su shek Muhammad Nasiruddin Albani da sauran waɗansu manyan marubuta na na musulunci da haka dai malamai sun yadda cewa rufewa ita tafi amma idan mace ta bar fuskarta ba za mu ce ta aikata wani katon haramun ba da har za mu yi inkari ko mu yi mata hijira ko mu kaurace mata amma dai rufewar ita tafi haka malamai suke cewa ma'ana dai kaga mustahabbi ne kenan da baya da duk abin ya kamata ya yi baya hajji kuma yara da dai dukkan abubuwa ne na wadatun yara wannan ai ina makaman eh? makamancin wannan tambayar ta gabata a baya domin kan mun yi bayanin cewa wajibi ne ya kula da matarsa da 'ya'yansa ta wannan bangaren hmm. don haka mata wani misali ta dace ta dama da a gaban kawai ta wata za ta aura ya da kanta ta samu da ba za ta samu da ya yi suke wata ce ya kamata da yi a gaban kawai ta wata za ta aura tambaya ta biyu ko za ta ce ta shigar da za ta yi a gaban saurayinta wanda za ta aura ita ce shigar da za ta yi dai lokacin da za ta je unguwa wata hula take za ta je unguwa ba za ta rage ko ina ba sai fuskata waɗansu malamai sun ce a'a a gaskiya saurayi wanda yake zai aure na fi sabilillahi an tabbatar auren ne manufarsa da bazawarin da yake zai aure na fi sabilillahi an yadda auren ne manufarsa babu laifi dan mutum ya ga nan tsintsiyar hannunta dan ya ga korinta dan ya ga wani sashi na gashin kanta dan ya ga ɗan yatsun kafarta kar ta sa masa safa dan kan bai sani ba yatsun nawa ne tsakanin kuma <laughs> <laughs> a ji ana Allah wa alam ba su ba ko da ka hujjar su game da wannan hujjar malamai game da wannan suka ce sahabi manzan Allah Jabir dan Abdullahi ya kasance yana kurinta ko abin da ya shafi gashin kanta me yawa za ta iya boyewa inda ta sani tunda kuma har ya boye yana ganinta ba ta sani ba kuma annabi bai masa inkari ba wannan ya nuna halacci ɗaya kenan na biyu Ali bin Abi Talib Umar dan Khattab yace masa yana son yarsa mai suna Ummu Kulsum yana da yar mai suna Ummu Kulsum Ali yace haba Umar me zaka yi da ita yarinya karama mara wayo ce shi ne na son sai ce to zan turo ka ganta in ka ga kayan maka shikenan sai a tattauna daga baya wajen batun aure sai aka turo da ta zo wajen Umar dan Khattab ta sa wata dogon riga ta sauka har kasa sai ce to kuma ki dan dage kafar mana sai dan ɗage rigar abin nan tufafin da ya rufe kafar ta din nan har kasa dan ta ya bayyana ta ce wallahi ba dan ka amir mu bane bane ba da suna galla maka tafi <laughs> inda a ce ganin kwauri din haramun ne ko ganin ƙafa haramun ne da Umar dan ƙasa bai yi wannan ba to dan haka dai malamai abin da suke cewa duk shigar da mace za ta iya bayyana da ita a gaban muharramanta kamar wanta ko kaninta ko mahaifinta ba tare da ta ji ta yi rashin mutunci ba a wannan shigar to ya halatta ta bayyana da wannan shigar a gaban wanda yake son ya aure ta sai dai saura da me ba zai kaɗai ta ba daga ci sai ita dole a samu muharramin ta aure kun fahimta da kyau ko muharramin nan nata mai wayo idan yaro ne ya kai shekara bakwai mace ko namiji wanda ba za a yi wa wayo ba kara turo dan karamin yaro tana dauke da shi a hannu me zai hana wannan kuwa kara turo dan karami wanda ba ya da wayo wanda za a yi kishi sayin singam ko sayan wani biskit ya tafi ba tare da ya farga ba duk wannan bai halarta ba dole sai mai wayo sosai da sosai wanda ko yaya ko canza kallo kai ya san me kake nufi to wannan irin yaran mai masu masu bala'a'yan wayo su za a ajiye aure dan su zanto security wannan shine kaidar musulunci amma dai za ta bayyana da abin da zai gani ya yanke aure ita cewa yana son aurenta dan kar wata a ce an zo neman aurenta ya kasance ta sanya bakakin kaya ta sanya niqabi ta sanya safa ta tadda kai kasa to wannan ba zai yiwu ba <laughs> wannan gaskiya nake faɗa muku dan karan hayance ku kar in yi muku wani kwane kwane kuma abin da na san ban saba Allah bane dan haka ba na jin kunya dan na faɗa ba kuma na faɗa dan ku yi dariya ba sai dan faɗa muku gaskiya Allah gane da mu ya hukunci mutum da take mijin da ya tafi da kake uku sai ya ce mata ta je duk sakin da take so ya yi mata daga baya sai suka shirya sannan aka sake taruwa bayan ta gama idda a ba tare da ta gama idda ba wato wannan tambayar tana ɗaya daga cikin tambayoyi da suke ɗan bani wahala idan ina wani wuri ba Kano ba dalili tun da na san a Kano nake a zaune duk waɗanda suke sauraron karatu suka na da nake a Kano sun saba jin me nake faɗa amma idan ka je wani wuri kana jin tsoron karka gawa mutane wata sabuwar fatawa ka tafi ka bar baya da kura to amma sai dai ka'idar gaskiya ita ce guda ɗaya duk abin da zaka faɗa kana da dalili a kansa baka jin tsoron ka faɗe shi idan ya so wanda yake neman ƙarin bayani sai ya same ka inda kake ko ya buga maka waya in ma wurin yayi masa nisa sai ya buga maka waya ya nemi ƙarin bayani ko ta hanyar gida ko ta hanyar ofis ko kuma ya tattaki ya je ya tambaya har ma ya je da tabar da ya ji ka sake mai tawa a tsakanin gaskiya na farko ita mace ta nemi saki haramun ne idan manzo Allah ya nuna duk wanda ta nemi saki ba tare da dalili ba za ta saki kancin aljanna ba da haka tabbatar abin da kike da cewa mijin ke sake ki nan sabo ne ki yi istighfari ki tuba zuwa ga Allah matakar ba tare da wani kwakwaren dalili bane ba amma abu na biyu shine idan mutum ya ce ya saki su suke uku ko na sake ki so ba adadi ko na sake ki so yadda na ga dama ko so yadda kike so duk wannan sunan shi saki daya a cikin musulunci dan da musulunci lokaci guda saki daya ne kawai ake iya yi lokacin annabi saki uku ana kirga shi daya lokacin abubakar siddiq har ya bar duniya saki uku sunansa daya lokacin umar dan khattab har ya shekara biyu yana halifanci saki uku sunansa daya duk wanda yake da matarsa na sake ki saki uku ko na sake ki na sake ki na kuma na sake ki duk sunansa daya a lokacin umar shekara biyu lokacinsa sai da ya ga mutane suna wasa da saki ne sai ce konga an ba ku jinkiri cikin abu amma yanzu kuna wargi da shi daga yau duk wanda ya saki uku na mayar da shi uku to tattauna da malamai suke wannan magana ta Umar dan Khattab ta isa ta warware abinda annabi ya mutu a duniya yana yin sa ya mutu a duniya har ya bar duniya abin yana nan tabbatacce suka ce fatawa Umar jan hankali ne gargadi ne maza su daina cewa saki uku su rinka yin ɗaiɗai amma ba ta rushe hukuncin da ya gina lokacin annabi idan mutum ya ce na sake ki saki uku lalle ya saba ma Allah kuma yana da zunubi tunda yayi saki na bid'a amma matar ta saku ne sassi ɗaya gal wannan ita ce ka'ida ta saku ne saki ɗaya gal shekul islam ibn taymiya yake cewa idan mutum yace ya sake ta saki uku ko yace ya sake ta ya sake ta ya sake ta saki uku saki ɗaya ne dan shine lokacin abubakar lokacin umar a lokacin annabi da kuma shekara biyu na farkon lokacin umar dan kaddam to dan haka wannan mutum da yayi wannan a sifar da aka ambata farko yayi ganganci ita ma mata ta yi ganganci amma sakin da yake ya sake ta ta ko amma saki ɗaya ne da haka komawar da suka yanzu yayi kome kenan idan aka sake samun lokaci ya sake sakin ta ya zama na biyu idan aka sake komawa ya sake sakin ta ya zama na uku ma'ana idan mutum yace na sake ki to baya iya ƙara wani na biyu har sai bayan ya dawo da ita da sannan in sai na sake ki ya zama na biyu kenan amma idan yace na sake ki ba tare da yayi kome ba yace na ƙara sakin ki har yanzu ɗaya ne domin lokacin da kace ka sake ta ai ba matar ka bace ba ta ka kudin to idan ka ƙara na biyu wa kai wa dafa ai ba matar ka bace lokacin da ka ƙara na biyu ya zama shirme ne kawai lagawu gauni ba da inda zai auka shine ka'idar addini kuma shine dalilai na shari'a suka nuna kuma wannan bayanai suna nan da sunan hadisi cikin bukhari da sunan cikin muslim da sauran bayanai a cikin littafan sunna masu tarin yawan gaske wannan dai shine bayani wallahu a'lam tambayar karshe kenan ko tana da an kiran sallah ko ba zawarci ba kenan wannan kuma ya shiga wani abu da ke eh, aka kuma aka daura aure yaya hukunta auren kuma yaya matsayin shi aure ana yi wa mace ne lokacin da ya kasance tana ta kammala idda ko in ta taɓa yin zina ya kasance ta yi istibra'i shine haila ɗaya kuma daga lokacin bata sake alaka da wani namiji ba duk wanda aka ɗaurawa aure a wannan lokacin shine auren da ya kullu wannan mutum da ya zo ya aikata fasikanci da mace har aka zo aka zubar da ciki bayan zubar da suke in ba abin da ya ƙara gudana kin ga tana cikin idda wana ta riga ta wanku kenan to amma yanzu bai halatta su yi aure ba har sai sun tuba daga zinar da suka so biyan dan idan shi ya aure ta tunda ta yi zinar da shi ma'ana za ta iya da wani kenan ita ma in ta yadda ta aure shi yadda ya kanki da ita goma zai iya neman wata kenan to kuma kai musulmi ba a san ka aure mazinaciya ita ma musulma ba a san ka aure mazinaci dan kowanne ba zai amince da junansa ba kenan shi yasa farkon abin da za su fara yi tuba tuba ta da suha tuban da ta kunshi nadama da cizon yatsa da na sani kan abin da ya faru gare su bana in sun yi wannan tubar gaskatacciyar tuba kuma ta zo ta yi istibra'i ba komai ta tare da ita to a wannan lokacin in suka yi aure auren su ya halatta don abin da suka aure fa na yaya sunan su yaya ba za a ce musu kaza ne ba Assalamu alaikum. Kuma ya gudu akwai wani tambayoyi a nan da za a karanta malamin amsa. Amma za mu amsa su kamar a gurguje saboda lokaci kada an kira sallah. Eh, wannan ta ce assalamu alaikum malam don Allah ina son a yi mani bayani akan hukuncin bara. Domin da a cikin Alƙur'ani don Allah Bara ba ta da asali cikin addinin musulunci. Addinin musulunci ba addinin mabarata ba ne addinin ma'aikata ne. 'Yan kasuwa, manoma, masu sana'a yan boko masassaka teloli makera kafintoci su ne musulmi mai bara kawai yana ci da gumin wani ne babu bara cikin addinin musulmi ba wata aya ko hadisi da zai goyi bayan bara an gane ko duk malamin da ya ce a yi bara to ya tabbatar kawai ya faɗi sararsa ne amma ba da dalili a shari'a kuma irin malaman da suke ta a yi bara ɗin nan su ƴaƴansu ba sa bara ɗin za su biya ƴaƴansu su zo su yi karatu a makaranta mai tsada su ɗauko malami da zai zo ta ayansu su haddace qur'ani a gida wani ma ya tura ɗansa waje ya je ya yi karatu har ya ci hajji ya dawo bai taɓa rike kokon bara ya ce allazi wahidin ba amma yanzu ya zuga mutane sai ayansu su bara kaga ya zama zai ha'inci mutane ke babu bara kwata kwata cikin addini da bara da roƙo da maula manzo Allah ya nuna cewa mutum ba zai gushe ba yana roƙon mutane yana cewa a bani a bani har sai ya tashi ranar tashin kiyama fuskar su babu ko da tsoka ɗaya ta nama ko da mutum neman karatu ya je iyayensa ne ke da haƙƙin su siyar da shi har ya karatu ko gwamnati su siyar da shi har ya karatu ko karatun addini ko na boko amma ba za a ce mutum zai bara ba imam bukhari da muke jin mawallafin sahih bukhari din nan ai karatu ya je nema a garuruka daban-daban bagada da sauran wurare mahaifiyarsa ce ta ɗauki nauyin karatunsa duk lokacin da za a tura shi gari za a tara guzurin da zai ci gwargwadon watannin da zai a garin wata shida ko kwana nawa ne da safe ga wurin malamin da zai je da yamma ga wurin malamin da zai je da dare ga wurin malamin da zai je in ya gama ya sake dawowa guzuri ya kare ya karba ya sake tafiya amma mu yanzu muna son ƴaƴan mu su yi karatu amma kuma su bara daga bara ne yaro ke bugewa da wanke wanke a gidan karuwai daga bara ne yaro ke bugewa da satin takalmi a masallaci daga bara ne yaro ke bugewa da yawo na jefa jefa da kaga kawai yaro ya zama irin area boy din ba su da wani amfani tsakani da Allah wannan tana cewa ne a ah, wata mace ce ta azumi wato na ramadan na shekara biyu sanadiyar aihuwa kuma ba ta rama shi ba har ta tsufa an ce kuma sai ta rama shi yanzu za ta sai na biyun a cikin ta ce magana ɗaukan hutu ne an ce ba ke ɗaukan hutu ba tare da larura ba to malam shi ne wannan bayani yake wadda ta sha azumi din nan ba ta rama ba har tsufa ya zo mata yanzu sai ta ciyar kenan so adadin azumin so adadin ciyar da miskinai da za ta yi tunda shine abin da za ta iya yi yanzu la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha sakatin da kai kuma ta yi ta istighfari Allah ya yafe mata maganar daukan hoto kuwa malamai suna bayanin cewa daukan hoto sai inda larura kamar mutum zai passport ko kuma ID card da sauran al'amura makamantan waɗannan in ba su ba lallai bane a dauki hoto in kuma har an dauka to kana kafe shi a daki dan mala'iku ba sa shiga duk inda aka sa hoto mala'ikun rahama ba ta shiga kara kafe shi a daki kara kafe shi a falo in kin dauka sai ki boye can karkashin gado in ma tarihi kike so daga baya ranar da tarihin ya kama kina so sai ki binciko ki gani amma ki zo ki dauki hotonki kin karkata dan kwali kin sa jamba kin zazzare ido ya zai mala'ikun rahama ya shigo fala ya shigo kawai ya ganki ai ba zai yi ba sai ta karshe ta karshe daga ita shi kenan wannan tana cewa ne a maganar da malami a kan aikin asibiti da soja to su yaran talakawa ba su samu wannan dama wato na shiga irin wannan aiki ko kuma sauran ayyuka da ya su irin wannan su yaran masu hali to menene abin da su yaran talakawa za a musu dangane da su ma su samu abin nan wannan haka ne amma na san a yanzu akwai kungiyoyi da ake samu na musulmi da suke taimakawa samari ko waɗanda suke son su yi karatu ko su shiga aikin soja ko na dan sanda a wannan kungiyoyin sai dai ba su da yawa muna ƙara kira ne ga dukkan irin wannan kungiyoyi jama'a su karfafe su da duk abin da ya kamata don tallafa yayan musulmi amma tabbas akwai su ko jeje nan ma na ga waɗanda suka zo da wannan manufar da waɗanda suke taimaka musu kuma Allah shi taimaka mana ana tambaya cewa bisa ga da wannan ya cewa tana na kuma tambayoyi da yawa za su iya samun damar shi da yawan da aka ko kuma ba ba wato abin da yake faruwa shi ne lokacin da na faɗa muku jiya lalle na faɗa da wannan niyyar to amma bayan na koma masauki sai na tuna lokacin da zan fito daga gidana bizar da na nema ta fitowa za ta kare ne karfe hudu na la'asar <laughs> yanzu sai na buga waya gida na nemi cewa to na iya karawa in wuce karfe hudu in kuma kun ce in zama dictator in murkushe hakkin su to shikenan to nambobin da nake amfani da su guda biyu ne akwai na gida akwai na ofis na sha su da nan kaduna sai dai kila ko a ne ba waɗanda ba nan ba lambar gida dai galibi

Kano ke nan ba kodin nan ba shi ne 064 ko ke da wanda suke buga waya sun san kodin nan ba na Kano 064 shi ne kodin namba 647474 sai 647466 ubangiji ta'ala ya amfana da mu da abin da muka ji kuma sai yin Allah ya sake hada mu a wani lokacin na gaba idan Allah ya kai mu da ta ta'ala ina ga sai addu'ar rufiya kenan <laughs>

yanzu tun da an ce akwai sauran tambayoyin ku zan ba su zafi sai ku zaba zan yi zan iya tsayawa misali a ce bayan la'asar mu ansa tambayoyi waɗansu daga cikin tambayoyi amma da wuri bayan la'asar ɗin ta yadda ma iya tashi kamar karfe biyar da rabi kafin shida ko kuma in ci bashi in sake dawowa wani lokaci da a iya samun zama biyu a madadin zama ɗaya wanne kuka zaɓa

a hankali idan malam ya amsa su rubuta su kuma a wani haɗa su da makaddata yi kaɗan tambayar da aka amsa na kowace mutum mutum ɗaya idan kun tambaya za mu ya dubu goma mu saboda haka in sha Allah mu muke da shi sai mu ga a cewa wani kan tambayar ba za mu da su ba za mu da ba za mu duk da samun lokacin da yake da lokaci ba zai tambayar da su ba da goma da mai kwaron rubutu zai rubuta ta bayan a tafi a hankali har Allah ya tabbai a rubuta ta payment wanda za a iya rarrabawa ko a sayar kuɗin da zai wajen kwamwan don saboda yana taro da kwamwan ne aka shirya su a ƙarƙashin neman inuwan kwamwan ne a kai saboda haka da dogon hanyar su don su gabatar da godiya kuma da sauran duk waɗanda suka ɗauki ɗawainiyar wannan shirye-shirye to a ni ko bisa ga wannan kudiri naku da wannan tsari da kuka yi na cewa za ku rubuce tambayoyin wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai bani karfin gwiwa nan gaba ɗin ya zanto alƙawalin na cika muku shi a kusa ba nesa ba kuma lokacin da duk aka gama rubucewa kafin ya zama littafi zan sake muku bitar littafin ta yadda duk aya da na faɗa in ba ku ta da kuma surar da take duk hadisi kuma in faɗa muku wayar ruwaito shi bukari ko muslim ingantacce ne ko ba ingantacce bane ba in har za ku bayar da haɗin kai dangane da wannan shawara shawara ce mai kyau kuma ta yaɗa ilimi ya zama dole a karfafe ku wannan zai karfafa gwiwa ta kan in ansa bukatar ku da wuri kenan insha Allah ta'ala Allah ki taimaka mana za godiya

saboda eh, an yi kawar bayan alama da za a ci zuwa da saboda haka fito a kira da sauransu to ko ka da zai sake da kuma ba zai yi saboda mutane da suke kwanta to to za mu ji shawara daga bakin professor yace na da shawara bari mu ji shawara da zai bayar alal hakika tun da aka fara wannan muhawara tsakaninku ni a matsayina na kiɗanki na biyo na shiga cikin wani iltiraji hatta kai dai na ba malam shawara cewa samun jam'i a yanzu dai kam saboda an kira sallah ba zai yiwu ba ya kawo uzurin ya kasar ya kenan to saboda da ma wannan dalili kadai ya isa a ce a cigaba da wannan taro masu tambayoyi a ware muhimmai daga ciki a karasa na biyu sai kuka kawo shawarar cewa a'a sai kawo shawarar cewa ana iya zai iya daurewa ya tsaya har zuwa la'asar mijin an yadda za a yi awa ɗaya ko ɗaya da rabi an imanin ba za a tusa sashi ya wuce haka ba aka ba da wannan fursa abin takaici da ya ishe takaici ba kaɗan ba sai kuka bari ta suɓuce kuka ce a'a gari dai kun yarda in ba a yi biyun ba to ya je ya dawo amma ya dawo da wuri to idan akwai wannan matsala wasu suna sa ran sun je an so samu inda suke so kila suna da tambayoyi da za su yi ba su samu kuma wannan fursa da muka samu a yanzu da safe ba me ke hana kenan malam ya ci gaba da la'asar din su zo a yi ta a ƙare lokacin dama zai nan malam yake gaya mana cewa ba ka iya ɓoye ilimi a lokacin da kake sa ko ba haka ba to ba kuma na so wai a tafiya kura bane a harkar amma ni shawarar da zan bayar inda zai yiwu a tafi a yi sallah a ci abinci a yi duk abin da za a yi a yi sallar la'asar a dawo a ƙarasa sannan a sa wata rana ta musamman wannan kuma akan wani topic daban wanda malam kullum akan hanya yake in bayi nan gari yana wani gari wallahu alam Um, ina ga a takaice abinda shi professor ke ba da shawaran yanzu a dan bada break daga nan zuwa lokacin la'asar a dawo a ci gaba wanda shi na fara faɗa cewa in kun yarda da wannan da sharaɗin za mu kammala komai zuwa biyar da rabi da yanzu zan yi muku tambaya guda ɗaya wadda daga ansar da kuka bayar ita ce zai gino a kai ba kuma sai mun ƙara ci gaba da argument ba kuma zan yi amfani da sauti ne tunda ba za mu iya cewa daga hannuwa kirga ba sai dai sautin da na ji kawai tsakanin in tsaya in yi la'asar sai kuma in sake cewa in je in dawo ma'ana lokaci na gaba to gwargwadon yadda na ji ansoshin guda biyu gwargwadon yadda zan yi takin din decision kenan ina fatan shi profesa zai taimaka min da wannan malamin da ko masu kyamara su ji kun yadda in dawo da la'asar zuwa biyar da wani abu a <laughs> ah, amira ina ganin abinda zan yi amira ina ganin abin da zan yi amira zan mika abin auren ki duk abin da kika yanke na yadda ni yanzu ba ku ne na mika a hannun amira duk abin da kika yanke ni yanzu ba ku ne Thank <laughs> you. Allah gaskiya ne

Allah shi taimaka mana insha Allah ne kuma zan yi kokari in ga bai ɗauki lokaci mai tsawo ba bakin ba zai zama na yi taurin baki bayan Allah yadda insha Allah to an riga an gagara a tashi saboda haka za mu yi addu'a ni kenan an rufe baki na ba abin da zan iya cewa amma duk da haka zan gode wa malam kuma masa kyakkyawan fata da kyakkyawan addu'a Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ba duk wanda ya samu ikon halartar wannan wuri kuma ladan al'amarin kuskuren da ya shiga ta kowace hanya Allah ya yafe mana gaba daya Allah ya tabbatar da alkhairi Allah ya sami aiki da abin da muka ji an gaya mana saboda a daɗa fahimta muhimmancin ilimin guda biyu ilman da na addinin da na bokon addinin musulunci kamar yadda ya gaya muku addini ne na sana'a kaga duk ƙararin boko gaba ɗaya ya shigo ciki kenan masu neman su bambanta su karya wani su tsaga wani su yi wani wane ne a tashi ba biyu ba biyun gaba ɗaya Allah ya sa su fahimta Allah ya ba mu ƙarfin gwiwa Allah ya ƙara masa fahimta da basira da jurewa da kuma rashin tsoro da faɗin gaskiya kamar yadda take Allah ya ba mu amfanin al'amarin salatin annabi اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد بما هديتنا ورزقتنا وخلقتنا وفرجت عنا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة بسطت رزقنا وكبست عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا ولك الشكر على كل حال لك الحمد بجميع المحامد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أعظم شرائع دينك وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس الحمد لله الصادق في قيله قل صدق الله ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين ولما ألزم وأوجب غير جاحدين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى زوجاته أمهات المؤمنين اللهم لك الحمد على ما يسرت لنا من صيام رمضان وقيامه ولك الحمد على ما وفقتنا لإتمام القرآن وتلاوة كتابك العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسابقنا إلى رضوانك ذلك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده يا حي يا قيوم اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم ألبسنا به الحلل وأسكنا به الظلل وادفع عنا به النقم واجدنا فيه من النعم يا حي يا قيوم اللهم اجعل القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن العظيم شفيعنا وحجة لنا لا حجة علينا اللهم اجعلنا عند ختمه من الفائزين واجعلنا فيه عند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين وإلى أعلى جناتك سابقين اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم اجعلنا ممن يقال له اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزج في قفاه إلى النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلاما إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن الهداية ومن الشقاء ومن الشقوة إلى الهداية ومن البدعة إلى السنة ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخير كلها يا حي يا قيوم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا هدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد ولا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلهم رحمة على شعوبهم يا حي يا قيوم اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم كن له مؤيدا ونصيرا واجعله لأوليائك معينا وظهيرا وعلى أعدائك سيفا شهيرا اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين اللهم وما قدموا للإسلام والمسلمين فاجعله في موازين أعمالهم يا حي يا قيوم اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد نسألك أن تؤمن فزعنا يوم الوعيد وأن ترزقنا الجنة دار الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود يا رحيم يا ودود اللهم يا عالم الخفيات ويا قاضي الحاجات اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم يا ذا العز والجبروت أنقل المسلمين من كل ملحد وطاغوت